شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. safiyar asabar 23 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan jiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 13 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 41 cikin jaringin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam abubakar ibnu abi asim Allah ubangiji ya gafarta masa ibnu abi asim ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wannan littafi nashi na as-sunna ɗaya ne daga cikin muhimman littattafai waɗanda suke madogara game da fahimtar aƙida ta magabata wato aqidatu as-salafus salih idan ba manta ba muna cikin wabukan da malam yake mana magana akan wasu abubuwa da suke da alaka da aƙida ta fuskar mafarki na mumini na bawa mumini Zamu tashi a lambar tarjama ta ɗari hadisi mai lamba ɗari da casa'in da bakwai inda yace ce haddasan alhauti قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا سأل عبادة عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال عبادة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له وهو من كلام يكلم به ربه ربك عباده في المنام ya an wannan hadisin daga Abdulwahab ibn Najda al hawti zuwa ga Ismail ibn Ayyash ta hanyar Safwan dan Amru daga Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf wannan akwai iskaliya game da wannan gabar Humayd ibn Abdurrahman ibn Auf babu wani malami da ya lissafa shi a cikin malaman Safwan dan Amr daga Sheikhul albani Muhammad Nasiruddin a cikin sa yana ganin cewa a nan wajen akwai kuskure ya kamata ya zama Humaid ne ibnu Abdullah shi kuma Humaid ibnu Abdullahi al-Muzani al-Muzani masturi ne yadda yake an samu fiqatu sun yi riwaya daga gare shi daga cikin su ga wannan Safwan dan Amr akwai kuma wasu waɗanda ba su ba wanda al Albani ya kawo su a cikin takhrijin sa kamar yadda ya tabbata daga riwayoyi na Ibn Abi Hatim da makamantansu da Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin as da haka za a iya kimanin wannan riwaya tunda tana da wannan kyakkyawan fuska da kuma wasu shawahidu suke kara mata ƙarfi yace an tambayi wani mutum ya tambayi ubadatu dan samit Allah ya kara masa yadda game da faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul yunus da Allah yake cewa lahumul bushra fil hayatid dunya suna da bishara a nan duniya me ma'ana haka sai ubaratu yake cewa sa'altu anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah game da wannan faqala sai ya ce mini hiyar ru'ya saliha me bisharan da mumini ke samu a duniya shine mafarki mai nagarta yarahal mu'minu li nafsihi mumini ya ga mafarkin da kansa aw ko wani ya gane masa wato mutum ya mafarki ya wani abu mai kyau zai shafi rayuwarsa ko addininsa ko makomarsa ko wani mafarki ya gane wa wani musamman wanda ya riga ya rasu sai a mafarki a ganshi a wani mukami mai kyau ko yana raye a ganshi a wani mukami mai kyau ko wani abu na alkhairi yace wa huwa min kalamin yukallimu bihi rabbuka abdahu fil manami shi mafarkin ru'ayl hasana din ru'ayl salih din shine wato Allah ne yake magana da bayinsa a cikin mafarki ya nuna musu wani abu wannan riwaya kamar da muka ambata ta tabbata al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito ta hakanan at-Tabari a cikin tafsirin sa hakanan kuma ainihin wato a ila at-Tabari ya ruwaito ta hanya guda biyu ne ta hanyar Abu Salama zuwa ga Ubada da kuma hanyar Abdullahi ibn al-Muzayyin zuwa ga Ubada din al-Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya sake ruwaito ta wata fuska daban da al-Imam Tahawi a cikin littafin shi Mushkilul Athar waɗannan su sun ruwaito ne ta hanyar ainihin wato abu dardai ko kuma wato hadisin abu huraira wanda ke cikin sahih muslim wanda bai da irin wannan ma'ana keke da keke. qala hadathana amr ibn usman qala hadathana muhammad ibn himyar an ibn jabir qala hadathana al abbas ibn maimun an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala afdalu ma yara ahadukum fi manamihi an yara rabbah aw yara nabiyyah aw yara walidayhi mata alal islam malam ibn abi asim yace daga amr dan uthman wato amr ibn uthman ibn sa'id kenan ibn kathir mun ji hadisan shi da yawa a baya ya rasu ka ta 250 ya da hadisi a cikin abu dauda da nasa'i da ibn majah shi kuma yace daga muhammad ibn himyarin ana ce mishi abu abdul hamid as-salihi wanda shi kuma Bukhari ya rawaito hadisinsa da da da da, da Muslim a cikin uh, abin nan afwan da Abu Dawuda a cikin marasil ɗinsa da kuma Ibn Majah da sai hadisinsa daga Muhammad ibn Jabir قال حدثني Abbas Ibn Maimun. to wannan Abbas ibn Maimun rajulun ghairu ma'ruf wato isnadi ya samu matsala ta nan kenan an Abi Bakr as-Siddiq al-Akbar radiyallahu anhu kala yace hadisi ne mawqufi yace mafi falala afdalu ma yara ahadukum mafi falala abinda mutum zai gani fi manamihi a cikin baccinsa an yara rabbahu ya mafarkin ya ga Allah ubangiji aw yara nabiyahu ko ya mafarkin ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw yara walidaihi ko ya ga iyayensa mata alal islami wanda sun mutu akan musulunci wannan isnadi ne da'ifi game da muka ambata sai malam ya ce babu ma zikira anna Allah ta'ala fi sama'ihi bi ma'ardihi ne fara magana akan hadisai wanda suka zo da tabbatar da Allah madaukakin sarki ya daidaita ne a sama ba a ƙasa yake ba zai yi babuka da yawa akan wannan yace haddathana hudba qala haddathana aban ibn yazid al affar an yahya ibn abi kathir qala haddathani hilal ibn abi maimuna Haddasa haddathana ata'un ibn abi yasar عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنه كان لي جارية ترعى قبل أهد والجوانية وإني أطلعتها يوما إطلاعة فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاة الحديث وأن مشهور حديث أننا وتو معاوية بن الحكم السلمي mala ya karɓo mana shi daga hudbatu ibn khalid al-qaisi ta hanyar aban ibn yazid al-attar wanda yana da hadisi a cikin bukhari amma ta'alikan sai dai muslim ya fitar da hadisin shi da abu dawud da tirmidhi da al-imam an-nasai sun fitar da hadisin sa shi kuma daga yahya ibn abi kathirin yahya yace haddathani hilal ibn abi maimuna wato hilal ibn ali ibn usama al-qurashi wanda ya rasu bayan shekara ta 120 bayan hijira shi kuma yace na ata ibn yasarin babban tabi'in na malam ata dan yasar dan abi yasar Allah ya gafarta masa daga sahabi muawiyah ibn al-hakam as-sulami muawiya yace qultu ya rasulullah nazo na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kawo karan kaina ina neman ma kaina mafita nace ya manzon Allah kanat li jariya ina da wata baiwa tar'a tana mini kiwon dabbobi qibala uhudin ta wajen dutsen uhudu wal jawaniya ana iya karantawa jawaniya bi tashdid alal wawi ko a ce jawaniya a yi tashili duk ana karantawa nisba ne zuwa ga wani abin nan da ake cewa jawwan wani wuri ne jawwan kusa da madina yake ta arewacinta to ana zuwa wurin ana kiwon dabbobi Ya ce to ta je tana kiwon wa inni atla'atuha yawman itla'atan wata rana sai na je su fabishon sukan je suna kiwo shi ko mai dukiyar sai ya fita ya je ya duba ya ga me ake yi fawajattu wajadtu dhi'ba qad dhahaba min hadi shati da je sai na samu cewa kerkeci ya zo ya sace akuya guda daya wa ana min bani adama ya manzo Allah kuma ni mutum ne mutum kuma dabi'a sai in yi asara yana jan haushi yana kai bugu ko asafu kama ya asafuna ina yin fushi kamar yadda sauran mutane suke yin fushi to sai ne fushi naga cewa tana wasa da dukiyata tana mini sagegeduwa fasakaktuha sakkan yace sai na na mata mari na azo a gani shine sakaktuha wato kamar da wasu a ce na dalla mata mari ko na falla mata mari yace fa'azzama zalika alayya annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nuna wannan abin da nayi ba daidai bane ya girmama laifin dukiyarsa ce kuma baiwarsa ce amma abin da ya ba daidai bane annabi yana mashi ba a haka ba a dukan mutum a fuska ba ka dukan mutum kawai don duke ka ta lalace ya za ka yi wa ɗan adam haka duba ku gama jama'a duke shi ce kuma baiwar shi ce amma annabi yana mashi cewa ba daidai ba ne kai sai ka zo kana malamin islamiyya dan an kawo maka yara har da kai ka dinga jibgar su kamar an tara maka jakuna haka haka haka mafi yawan usade suke yanzu jama'a dukan yaran mutane ba ji ba gani iyayen da kuma ba su sara dukan yaran su kuma a hankali jama'a wallahi tallahi wani zai iya kaiwa ka zai iya kai ka akwai malaman islamiyya da dama da suka kwana a gidan a gidan maza ko a hannun yan sanda saboda basu basu iya managing fushin su ba ba sa iya managing fushin sun yi fushi kawai yaro bai kawo hadda ba su gaba da dukan shi dole ne sai ya zama ba kai tun da ka zama ba shi kenan ba biya mishi kai dai kai barazana kai kai kai abin da za ka yi shikenan sauran kuma ka mai addu'a ka ce Allah ya gafarta ni amma ku ta ji ga mutane ka je ya zo da tsautsayi ka kashe yaro ko ka illata shi guda nawa aka yi haka ai mun shagar labarin malamin islamiyya ko malamin boko ya dake yaro yaro ya mutu guda nawa aka yi ba anan wata makaranta mai sunanta makarantar nan ta arnan nan rochas wani wani malami ya sa ma wata yarinya punishment har kashin gadon bayan ta ya sa matsala ba ko kashin wuya ne sai da aka je shika aka ta aka ta yadda za a yi da ita shi kuma aka tafi da shi Kaduna ofishin CID kwanan shi nawa ya fi kwana 40 ina jin a can kuma sai a ta cewa tsotsayi ne tsotsayi yana da sababi shi yasa in ya zama dole a makarantar ku sai an yi bulala to ku nemi sergeant wanda shi san da zai bulala baya jin hamiya cewa shi aka laifin, kuma abin da aka ce ya mata shi zai mata bige ta bulala uku amma shi malamin da aka laifin, in ya daga bulala zai dinga fushi kuma musamman tana tana karewa ko wani yaron ya rike kenan sai kaga ya yi losing a ah, hankalin shi wani ma sai kawai taɗe yaron fa kamar suna resi ko ya buga yaro dutse ya rarrabu irin dutsen nan da ake kare kofa kawai <laughs> ya buga yaron mutane kaga duk wannan bai taso ba saboda haka iya manajin fushin mu jama'a ina faɗa cikin raha amma na san galibin usani muna da wannan matsala kuma iyaye yanzu tunda kuɗi suke biya ku koya ma 'ya'yansu to ba ku isa ku dinga musu irin abin da kuka dama ba ko makarantar alluda da ake cewa an bugi mutum injini ya zuba shikenan wuta ba ta kona shi ba wallahi akwai yayin da ba sa yadda mu muna makaranta allo an sha zuwa wallahi a tsatsaki malamin mu mun sha gani a nuna mashi abin da ya ba daidai bane kuma baya an san komai makarantar Allah da sai wanda ya ga dama ya kawo kudin laraba ko in ka kai amma ko ko tabara ka kawo shinkafa da wake ba shine ake ba ko kawo da biyu almuhimmi dai jama'a mu kiyaye yawa annabi ya nuna mashi wannan abin da ya ba daidai bane qala fa qultu ya rasulullah utuquha ya manzo Allah kafaran wannan laifin da nayi na yanta ta mana qala sai annabi ya ce ud'uha ilayya je ka kira min ita fa qala laha da aka zo ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata aina Allah ina Allah yake qala tace fis sama'i Allah yana sama qala annabi ya ce mata sallallahu alaihi wasallama wa man ana to ni yaye qalat tace anta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce kai manzon Allah ne mana kai qala annabi ya ce a atiqaha fa innaha mu'mina ka yanta ta lalle mu'mina ce wannan hadisi ne sahihi rijaluhu rijalu shaykhain al-imam Abu Dawud at-Tayalisi ya rawaito shi a cikin musnadinsa haka na Ahmad dan Hanbali da Bayhaqi a cikin Asma'u was Sifat da Tabari a cikin tafsirinsa da lalakayi a cikin shahu usul itikadi ahlus sunnati wal jamaa dukkanin sun rawaito shi ta hanyar Aban ibn Yazid sai kuma Imam Muslim ya rawaito shi da Nasa'i da ibn Khuzaima da Tabarani da Baihaqi su kuma ta hanyar Auza'i zuwa ga Yahaya ibn abin nan Abi Kathir hadisi ne tabbatacce bai da kura ko kadan al-Imam ad-Darimi ma ya shi da ibn Khuzaima da al Malik a cikin muwaddansa da Shafi'i a cikin musnadinsa da al-Imam zahabi a cikin al-Ulu da cikin al-Arsh hadisi ne mashhuri a gumal hadisi an samu wani kasurgumin dan bid'a a wannan zamanin shine al kawthari kausari ɗin nan ya yi ƙoƙarin da iya wato yaudararsa da san zuciyarsa da gabatar da san zuciyarsa a kan ilimi sai ya ce hadisin nan mai rauni ne a cikin hakikin da ya ma littafin al-asma wa sifat na al ya yace wai ai riwaya ne bil ma'ana annabi ba wai ya mata magana bane ai an ce ma bebiya ce ma ba ta magana dan haka wani mai riwaya ne kawai ya saka wannan zancen don haka ittirabi ne ka duba ka ji irin jur'ar da malamin nan yake da ita Allah ubangiji ya kyauta akwai Muhammad ah, Khalil Harras wani babban malamin sunna na ƙasar Misra din nan Allah ya saka mashi alkhairi wanda ya aiki sosai wajen ta haƙiƙi littafan aqida shi ma da ta da yayi ma littafin kitabut tauhid na Ibn Khuzaimah a wajen ya mai masa da raddi haka na Sheikh Al-Albani a wurare daban-daban da malamai da yawa sun mai mashi da martani akan wannan magana da yayi wanda ba magana ce ta ilimi ba magana ce ta san zuciya Allah ya tsare mu hadisin yana nuna wato fifita yanta wuyan mumini cikin bayi fiye da wanda ba mumini ba sannan kuma yana nuna ashe daga cikin kafarar da mutum zai yi wa kansa idan ya cutar da wani bawa to shine ya ma wani alkhairi domin shi kuma eh, eh, yanzu na nufin bawa dan adam ba bawa ah, abin nan raƙiƙ ba shi kuma bawa wanda yake raƙiƙ wato bawan wani babu alherin da ya kai ka yanta shi babu alherin da ka mishi da kai ka yanta shi yanzu idan ba idan ba bawa bane wato <laughs> mu kuma kan malamin islamiyya kasu ga matsa musu kai malamin islamiyya da kake da saurin duka sai ka dinga aje chocolate don da kada ka sai ka bashi ya rage zafi ko <laughs> ko mun gane ka dinga ka dinga bashi shine in ka in ka cutar da mutum to yana da kyau sai ka mishi wani alkhairi don ya rage wannan zafin cutar da ka mishi sannan ya tabbatar da cewa Allah a sama yake shine asalin abin da ya sa malaikawa hadisin anan manzo Allah sallallahu alaihi ya karrara ta akan haka kuma kenan wanda ya yadda Allah a sama yake yana da imani domin wannan wani abu ne na imani da abin da Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihin kawo wa fihi an abi huraira yace a cikin wannan mas'alar akwai riwaya daga Abu Huraira wadda Abu Dawuda ya ruwaito ta da Ahmad dan Hanbali da Ibn Khuzaimah a cikin At-Tauhid ta hanyar Abdullahi Ibnu aun ko abdullah zuwa ga ubaidillah Ibnu Utuba, zuwa ga abu huraira yace wa ibn da kuma riwaya daga ibnu Abbasin, anin nabi sallallahu alaihi daga manzo Allah sallallahu alaihi ita kuma tana cikin mujam tabarani al-kabir da kuma al-awsat da kuma ainihin wato a littafin al-bazzar dukkanin su surwaito qala na muhammad ibn musaffa قال حدثنا بقية حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يسعد إليه الذين باتوا فيكم الحديث wannan riwaya kuma daga Muhammad ibn Musaffa wanda an sha jin riwayoyi daga gare shi malami ne da yake da dan matsala ɗan kaɗan alfazari da ya ambata anan shine abu ishaq alfazari eh baqiyatu eh, eh, shine ke riwaya daga abu ishaq alfazari wanda asalin sunan shi ibrahim ibn muhammad ibn muhammad an al daga sulaiman bin mihran al-a'mash al imam an abi salih abu salih as-samman an abi hurairah an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala abu yake cewa kara rasulullahi sallallahu alaihi manzon Allah yana cewa tajtami'u mala'ikatun laili wa mala'ikatun nahar mala'iku masu kwana da mala'iku masu wuni saboda mala'iku suna karɓan duti wasu za su wuni wasu su kwana to idan sukan haɗu fayajtami'una fi salatil fajr a daidai sallar asubahi wa salatil asri da sallar la'asar anan suke haɗuwa a canjin duti da sauransu summa yas'adu ilaihin alladhina batu fikum sannan waɗanda suka kwana da ku su kuma sai su hawa su koma wurin Allah kaga yana Allah a sama yake kenan al hadisi ne tabbatacce wanda shi ma yana cikin littafin at-tauhid na ibnu khuzaima da ainihin musnad imam ahmad ibn hanbal da kuma Imamul bukhari da muslim sun ruwaito shi ta hanyar abu huraira wanda ya fi wannan inganci ya zo da wani lafazi wanda ake tattaunawa mai tsayi a kansa shine ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari wanda akwai zance da malamai suke yi game da ingancin wannan larabcin game da ka'idar da ake cewa jawazu takraril fa'il shin ya halasta a maimaita fa'ili kaga ya ce ya ta'aqabuna alaikum mala'ikatun ya ta'aqabuna wawul jama'a shine fa'il sannan kuma aka ƙara ambatan mala'ikatu. wasu malaman larabci musamman basariyawa suna ganin wannan lahani ne akwai matsalan akaduni albaragifi da suke faɗa cewa wannan gwaranci ne a takararul fa'il duk da yake an samu wasu larabawa kamar tsai'u da azdu shanu'a da kuma ƙabilan bilharif larabawa ne duka mutanen yaman su suna yin haka kuma ƙur'ani ya zo da shahidi a kansa faɗin allah wa asarrun najwa alladhina A ga asarru ga wawul jama'a kuma sai aka ce alladhina zalamu alladhina nan dai sune asarru to shi kuma al-Imam ya yace ya gano cewa akwai wani wajihi da za a fitar da wannan matsala cewa akwai wani harafi da aka share yana kaddara shi da inna lillahi mala'ikatan yata'aqabuna alaikum ce to iya magana kenan sai kuma sai kuma jumla sabuwa mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar ce zaka babu maimaitawa haka su yi tarjihin wannan a cikin al-mudhar nash wallahu a'lam a takeice abin da ya fi damu ma a cikin hadisin shine cewa yana tabbatar da Allah madaukakin sarki a sama yake kuma Allah yana turo da mala'iku da suke yawo cikin mutane suna aiki suna suna rubuta ayyukan mutane suna ba da rahoto kuma suna komawa gurin Allah a sama babu zikirin nuzuli rabbina tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya laylatan nisfi min sha'bana wa matla'ahu ila khalqihi Babu da ke bayani akan saukowa Allah ubangiji madaukakin sarki zuwa ga duniya a daren tsakiyar sha'abana. kuma har ya leƙo ya kalli bayansa قال حدثنا عبد الله bin محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له wa man yastaghfir li fa aghfir la malam yace daga Abdullahi dan Muhammad dan Asma dan Ubay al-Basri shi kuma yace haddasana malam Juwairiya malam Zuwaira kenan ko dan Asma'u wanda suna ne a yanzu ya fi zama sunan mata amma da ana sawa maza irin sunan juwairiya ibnu asma ibnu ubaidin abu mihraqin abokin maliku ne rafiqu malik haka ake ce mishi kuma nan gashi riwaya daga abokin nasa an Malik wato Ibnu Anas kenan al-Imam an Zuhri daga Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Ubaidin Zuhri Muhammad Ibn Shahab na Zuhri an Abi Salama ibn Abdurrahman daga Abu Salama ibn Abdurrahman babban malamin nan wa Abi Abdullah al-Aghar su biyu da Abu Abdullahi al-Aghar wato Salman al-Aghar wanda maula ne na Juhaina wani malami mai wa'azin turmi sahibu Abi Hurairata sahibi abi huraira wanda yake dalibin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda annahuma su biyun da abu salama da abu abdullahi agar sun ji sami'a aba hurairata sun ji abu hurairata ya kuri yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a a yanzilullahu tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul layl al-akhir Allah madaukin sarki yana saukowa a daidai lokacin da ɗaya bisa ukun dare ya saura ya ce a a ila sama'i duniya zuwa ga sama ta nan ƙasa fa ya ƙulu sai Allah ya ce man yas'aluni fa utiya wa zai roƙe ni in bashi wa man yad'uni wa wa zai mini addu'a wa zai yi addu'a fa astajibu jibula in amsa masa wannan addu'a wa man ni, wa zai nemi gafarata fa aghfira la in gafarta masa wannan hadisi ne sahihi wanda yana cikin muwadda ta Imam Malik da Sahih Bukhari da ainihin wato Muslim da Abu Dawuda da Lalaka'i da al'ajuri da Ibn Hibbana da Baihaqi a cikin asma wa sifat dukkanin sarwato shi ta hanyar Malik din Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi musamman akan sharhin wannan hadisi shine sharhu hadisin nuzul littafi ne shafi ya fi ɗari da hamsin ina wa ɗan uwa ɗaliban ilimi nasiha da su karanta wannan littafi tambaya ce kamar yadda aka saba yi aka yi wa ibnu taymiya cewa algafarta malam wasu mutane guda biyu sun tattauna game da hadisin saukowa Allah a ƙarshen dare ɗaya ya ce lalle ya tabbata Allah yana saukowa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ɗayan kuma ya ce a'a ba Allah ne yake saukowa ba ni'imarsa ce da albarkasa take saukowa sai wanda ya ce Allah yana saukowa ya ce to shi dai ya yarda tunda dai haka annabi ya faɗa kuma haka malaman farko suka faɗa sai wancan ya ce to in ka ce haka ya za ka yi da bambance-bambancen dararraki na garuruwa mabambanta wani wuri ana dare farko wani wuri ana dare ƙarshe in ka ce Allah ne yake saukowa ya zama cewa to kenan ko da yaushe Allah yana cikin saukowa ya sauko wannan daren da daren gari kaza daren gari kaza daren gari kaza sannan kuma in ka ce yana saukowa to can inda ya bari kuma ya bar shi babu kowa kenan shine kawo ibn timiya aka ce za a warware waɗannan shubuhuhin shine fa ya fara shiga yana fita kamar da dai ka san mutumin naka Allah ya kara mishi rahama Allah ya gafarta mishi littafi ne mai daɗi kwarai kamar sawal da ibn timiya sai dai kawai yana da irin wannan ukuda din da kuma wannan dajiyar ana cikin magana za a sake ta kuma a kama wata a tafi a tafi a tafi sannan kuma sai a sake dawowa <laughs> wato karatu ne ya ishe shi sai yake haka in ka bai shi ka ba kana sakin layi ka za ka manta layin da ka bi <laughs> shi kenan sai ku sai an taro ka kuma Allah ya kyauta to sannan akwai wani takaitaccen sharhi za mu zo mu karanta shi a gaba insha Allah wanda Ibn Rajab yayi akan magana a cikin a cikin sharhin Sahih Bukhari Kasib wa Abu Marwan al Uthmani, wal والحسين Ibn Isma'ila. qalu duka waɗannan uku suka ce haddathana Ibrahim ibn Sadin an Zuhri an Abi Salamata wal agarri sahibi abi huraira an abi ta annahu akhbarahuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ya ba su labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu layatin hina yabqa thulusul layl al akhir Allah yana sakkowa kowane dare a sanda za a zama saura ɗaya bisa uku na ƙarshen dare fa yaqulu sai yace man yas'aluni fa uqiya wa zai nemi wani abu a guri na sai in bashi wa man yad'uni wa yake da wata addu'a fa astajibu lah sai na ansa mishi wa man yastaghfirni wa zai nemi gafara ta fa aghfir lah sai in gafarta mishi Allah ya ji kan malamin mu mala albani namu yana yawan cewa ka tsaya ka lura fa'idar da ake so ka ci a hadisin ita ce wannan ga Allah nan ya kusanto kuma yana cigiyar masu nema a wajensu a wajen shi ya basu don ka tsaya kana ta wancan musu da jayayya akan ma'ana hadisin sai kai asara wannan amma da zaran ka yi imani to abin da yake nema wannan lokacin lokacin addu'a ne lokacin miƙa buƙatu ne zuwa ga Allah lokacin neman gafara Allah ne sai ka nema sai Allah ya maka shikenan ka ci moriyar hadisin amma ka tsaya kana ta warwara kana ta surutai kai baka yi imani cikakke ba kai baka zama kafiri wanda yake ziryan kafiri ba kuma zai baka ci amfani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kuma hadisin baya ga tabbatar da wannan wato aƙida ta ta ɗaukaka Allah yana tabbatar da kuma aƙida ta cewa Allah yana magana domin gashi Allah ya ce annabi ya ce sai Allah ya ce kaza qala hadathana salama qala hadathana abdurrazzaq an ma'mar an zuhri wannan riwaya da ita ce riwaya ibnu majah da imamu nasa'i a cikin amali yawm wal laila da al-ajuri yace na salama salama ibn shabib abu abdurrahman daga cikin rijalul muslim ne wannan wal arba'a ta ɗari biyu da arba'in da bakwai. shi kuma daga Abdulrazak a sanani ken. daga Ma'amar ibn Rashid shi ma As-San'ani an Zuhuri. daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab ibn Ubaidillah Az-Zuhri qala dasani Abu Salama ta ibn Abdurrahman wal Aghar isnadin ne dai zuwa ga Abu Salama da Al Aghar sahib Abi Huraira an Abi Huraira ta anna Abu Huraira akhbarahuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace yanzilu Allahu kullu lailatin hina yabqa thulusul laylil akhar Allah yana sauka kowane dare yayin da ya zama saura ɗaya bisa uku na ƙarshen dare fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lah wa zai roƙe ni na amsa masa wa man yastaghfirni fa aghfiru lah wa zai nemi gafarata daga zanabai in gafarta masa wa man yas'aluni fa utiya wa yake da wata bukata ya roƙe ni in bashi Allah shine mai bayarwa shine mai gafara shine mai amsawar kuma da kanshi yake cigiya wane ne mai neman wannan wannan riwaya ita ce take cikin musannad na Abdurrazzaq sanani al-Imam Ahmad ya ruwaito ta da Ibn Khuzaimah da Ajuri da Lalaka'i ta hanyar ma'amar zuwa ga Zuhri wannan hadisi jama'a yana nuna mana wannan falala da Allah madaukakin sarki yake da ita da gafarar da Allah yake so yi mana idan mun idan mun nemi gafararsa da tubar da Allah yake mana idan mun nemi tubarsa da kuma kyautayi da Allah yake mana ubangiji madaukin sarki qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana muhammad ibn bishr al-abadi am muhammad ibn amr an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan riwaya kuma daga abubakar ibn abi shayba zuwa ga muhammad ibn bishr al-abadi abu abdullahi al-kufi wanda ya shekara 203 zuwa ga muhammad ibn amr ibn alqama zuwa ga abu salama ta dan abdurrahman dan auf daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce Abu Huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila ila sama'id dunya Allah yana sakkowa zuwa ga sama ta ƙasa fa zakara nahawahu ya ya ambaci kwatankwacin wata riwaya ya ƙara da hatta ya tulu alfajir Allah yana nan har alfajir ya kusa ya keto wannan isnadi ne kyakkyawa saboda Muhammad ibnu Amr ibnu Alqama saduqu ne lahu awham wannan ma riwaya imamu ahmad ne da dari ne da ibnu khuzaima qala haddathana wuhban qala haddathana khalid qala haddathana abu musa qala haddathana ibnu abi adi wa abdul wahhab an abd an muhammad ibn amr an abi salama an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kawo isnadi daga wuhban wato wahab ibn baqiya abu muhammad kenan zuwa ga khalid ibn abdullah sai jingine shi ya ce wa haddathana abu musa ya ƙara koro isnadin abu musa shine muhammad ibn musanna abu musa yake cewa haddasa na abi adi wato muhammad ibn ibrahim ibn abi adi al-basri daga cikin rijalin jama'a ana abdul wahab a sakafi kenan an muhammad ibn amrin muhammad ibn amr ibn alqama zuwa ga abu salama ta dan abdurrahman da zuwa ga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda anan nabi sallallahu alaihi wasallama nahwahu wannan ya karrara shi ne kawai shi ta ce riwaya ibn khuzaima da muka ji a baya قال حدثنا هشام بن عمار babban malamin Qur'anin nan Hisham dan Ammar ya bada hadisi قال حدثنا عبد الحميد ابن ابي العشرين عبد الحميد ابن حبيب ابن ابي wanda yana da hadisi mauqufi afwan hadisi abin nan ta'aliki a cikin Bukhari sai kuma Tirmidhi da Ibn Majah قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو kenan. حدثنا يا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله يتي إذا مضى شطر الليل rabin dare ya shuɗe, أو ثلثاه ko biyu bisa ukun dare suka shuɗe yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ila sama'id duniya sai Allah ubangiji ya sauko zuwa ga sama ta ƙasa fa yaqulu man zalladhi yas'aluni fa utiya wane ne zai roƙe ni in bashi man zalladhi yad'uni fa astajiba la wane ne zai yake da buƙatar da yake nema na amsa masa man zalladhi yastarziquni fa arzuqa wa yake neman arziki ya roki arziki na masa man zalladhi yastaghfiruni fa aghfira la wane ne yake neman gafara ta sai in gafarta masa wannan isnadi ne rijaluhu thiqat in banda wato Hisham ibn Ammar ibn Nusair wanda ah, shi ah, da shi da Abdul Hamid dukansu saduƙun ne da suke da ƴan kurakurai. Ƙala haddasana Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddimi, ƙala haddasana Yahya ibn Sa'id an Ubaidullah ibn Umar an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abihi an Abi Hurairata قال قال رسول الله صلى الله عليه yace har ila daga Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddimi حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري كنا بدا هو اكبر منه amma ya dauko daga gare shi an ubaidillah ibn ah, umar ubaidillah ibn umar ibn habs ibn asim ibn umar ibn al-khattab shine ake cewa ubaidillah al-umari su biyu ne akwai abdullah ah, ibn umar al-umari ko kuma ubaidillah shine fiqa wannan din kenan an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga malam sa'idu ibn abi sa'id an abihi daga baban shi abu sa'id din kenan ah, an abi hurairata daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa idza kana thuluthul layl wannan kana tamma ce idan daya idan idan idan daya bisa ukun dare ya yayi aw shataruhu ko rabin dare yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya sai Allah ya sauko zuwa sama ta ƙasa fa yaqulu hal min sa'ilin shin akwai wani mai roƙo fa u'tiya in bashi wa hal min da'in akwai wani mai kira fa astajiba la na amsa masa wa hal min ta'ibin akwai wani mai neman tuba daga zunubansa fa atuba alaihi sai in kankare ne zunuban wa hal min mustaghfirin akwai mai neman gafara fa aghfira lahu in gafarta masa hatta yaqila al-yaqulu al-fajr haka Allah ne ta wannan shila har fitowa al-fajr wannan riwaya ita ma sahihiya ce Rijalu ha rijalu shaykhaini wanda ya ruwaito ta shine Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam An-Nasa'i a cikin Amalul Yawmi wal Layla da Ibn Khuzaima a cikin Kitabut Tauhid malam ya sake cewa haddasana Hudba qala haddasana Hammad ibn Salama an Ubaydillah ibn Umara An سعيد المقبري an أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر مثله إساجة wanda yake irin wancan ne tun daga kan ainihin Ubaidullah din nan ta hanyar Hudba ibn Khalid zuwa ga Hamad ibn Salama ibn Dinar zuwa ga Ubaidullah ibn Umar al-Umari kenan an Sa'id al daga Sa'id ibn Abi Sa'id al an Abi Hurairata daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ila wato ya kara da wannan kalma ta karshe cewa hatta ya tulu al shi kuma sannan yace ila tulu'il fajr mithlahu sauran kuma duka irin yadda wannan zo shi ma haka zo. wannan riwaya ita ma ingantacciya ne mazajen wannan isnadi irin mazajen Imam Muslim ne al-imamu ibnu khuzaima ya ruwaito wannan riwaya da nasai a cikin amali yawmi wal layla malam sake cewa qala haddathana muhammad Ibn abdullah al wato al-khalanji kenan sahibul khalid bin ramla ya bama wannan hadisi a ramla kasar falastin ta yanzu qala haddathana malik ibn su'air yace daga malik ibn su'air ibn al-khamis ah, at-tamimi wanda yana da hadisi a cikin Bukhari da Nasa'i da littafin Ibn maja shi kuma yace an Abi Salih As-Samman kenan an Abi Sa'id daga Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu wa wannan wannan isnadi isnadi ne hasan saboda Muhammad ibn Abdullah saduqun ne Malik ibn Su'air malamai suna da maganganu akan shi amma yana da mutaba'a al-Imam al-Ajuri wannan hadisi a cikin ash-Shari'a da ibn khuzaima a cikin kitabut tauhid da lalaka'i a cikin sharh usul itikadi ahli sunnati wal jamaa qala hadathana yace yace ke wa an abi ishaqa an muslimin al-aghar an abi huraira wa abi sa'id yace akwai ni isnadin ma daga abu ishaqa daga muslim al-aghar daga abu huraira da abu sa'id al-khudri wanda yake cikin littafin amalul yawmi wal layla kenan da littafin al'ajuri a shari'a da littafin allalaka'i shahu su itikari ahli sunnati wal jama'a da littafin ibn khuzaima wato kitabut tauhid ta hanyar ainihin wato ishaq zuwa ga muslim al-aghar zuwa ga abu huraira haka na limamu ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban zuwa ga ta hanyar abu awana zuwa ga abu Ishaq zuwa ga al-aghar muslim ma ya ruwaito shi a cikin kitabul musafiri na sai muslim da tayalisi da ahmad sannan Musulun ya sake ruwaito shi ta wata hanya daban da shi da ibn abi shayba da nasai a cikin amalul yawmi wal layla dukkanin su ta hanya abu isaka zuwa ga agar zuwa ga abu sa'idin zuwa ga abu hurairah radiyallahu anhu haka wannan duka yana ƙara kawo mana hanyoyi ne daban-daban waɗanda hadisin ya tabbata ta hanyoyin malam sake cewa wa an habib ibn abi thabit an muslimin al-aghar an abi hurairata wa abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha tabaraka wa ta'ala yumhilu hatta idza dhahaba shatrul layli nazala ila ila sama'id dunya fa yaqulu man yastar man yastar ah, yastaghfir li yastaghfirni fa aghfir la wa hal min sa'ilin fa utiya hatta yanshaqqa al fajr aw thumma yartafi kama fasara wannan hadisi ina so mu baya ishara na wani abu da ya mun in babu Babi na ɗari da bakwai a shafi na ɗari uku da arba'in da shida ko kalli babin da kyau babin ya zo abin da aka ambata a babin daban da waɗannan hadisan da yake ta kwararo su da ya kamata ya ci ne babin da ke magana a kan saukowar Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen dare amma sai keɓance abin da ya zo na hadisin sha'aba da ya tuni sunan sha'aba kuma sai bai kawo hadisin ba kwata-kwata sai malamai suka kokarin su fahimci me yasa yi haka wasu malaman suna ganin kamar sabaku kalam ne kawai wato tuntuban alƙalami yayi nufin ya kawo wancan hadisin sai kuma ya kulla babi ya ci gaba da kawo waɗannan masu yawan nan wanda kusan tawaturi ne su to wannan hadisin duk da dukkanin sabon suke tabbatawa daban ne sai kawai ya bujuro ne a kwakwalwa bayan ya kulla babin sai ya ci gaba da bayani kawai manta wancan haka wasu suka ce ana ganin kamar tuntuɓan harshe tuntuɓan alƙalami wasu kuma suka nema mashi uzuri akan cewa a'a ta yiwu yana so nuna maka ne wancan babu ya maka ishara da shi zuwa ga hadisin sannan kuma yanzu yana kawo maka waɗanda za su ƙarfafa hadisin domin shi wancan hadisin na sha'abana kaɗai akwai maganganu da yawa akan shi to ko da shi bai tabbata ba akan wata rana ƙwaya ɗaya kana da musu akan shi to ga wanda ya tabbata akan kullum kullum da haka har ranar sha'aban ɗin ma ta shiga ciki ko mun gani abin ya so ya tsallake min kwakwalwa sai yanzu nima nima na irin zuhulin nashi kenan wallahu to sai ya sake kawo ce daga habib ibnu abi thabit zuwa ga muslimun al-aghar daga abu huraira da abu sa'id al-khudri kala suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala yumhilu Allah yakan jira hatta idza dhahaba shatarul layl har sai rabin dare ya wuce nazala sai Allah ya sauko ila sama'id dunya zuwa ga sama ta ƙasa fa yaqulu sai ce man yastaghfiruni wa yake neman gafara ta fa aghfira lah in gafarta masa wa mahal min sa'ilin shin akwai wani mai roƙo fa utiya in bashi hatta yanshaqqa al-fajr haka Allah zai ta wannan shela yana neman masu neman abin hannunsa masu neman gafararsa masu neman kyautarsa sun mayar tafi sannan sai Allah kuma ya hauhawa ya koma sama wannan hadisi ibnu khuzaima ya ruwaito shi da al-ajurri da kuma lalaka'i dukkanin su ta hanyar a'mash zuwa ga habib ibn abi thabitin zuwa ga muslim al-aghar zuwa ga abu huraira da abu sa'id al-khudri su kuma suka ce daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam qala hadathana ibn numayr qala hadathana muhadir an al-a'mash an abi an habib ibn abi thabitin an abi ishaqa an al-aghri وأبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يمهل ثم ذكر مثله وإنما إسنادي نيكي كاوا رجاله رجال مسلم إن بند محاجر أنت وهو صدوق له أوهام رواية ابن خزيمة تشيد لا لكائي أتكل دفنسو malai ce hadathana ibn numair muhammad ibn abdullah ibn numair ya ba mu hadisi daga muhadir daga amash daga habib ibn abi thabit daga abu isaka wato as-sabi'i kenan daga al'agar wato muslim al'agar daga abu huraira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa in ji abu huraira inna Allah ta'ala yumhilu lalle Allah yakan jira sai ce thumma zakara mithlahu sannan sai mai riwaya ya ambaci irin wannan hadisin da ya gabata inna Allah ta'ala yumhilu hatta idza dhahaba shatarul layli nazala ila ila sama'id dunya fa yaqulu ila akhir al hadis ina fata muna ganewa قال يتي وحدثنا سليمان بن عمر بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام المخزومي المكي عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن نافع بن جبير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله شطر الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك hatta tatarajjala shamsu wannan riwaya isnadinta yana da rauni saboda Ibrahim ibn Abdussalam dinnan Ibrahim ibn Abdussalam al-Makhdumi al-Makki malamai sun ce yana da rauni da haka isnadin bai tabbata ba malam ya karbo shi ta hanyar Sulaiman ibn Umar ibn Khalid ta hanyar wannan malami mai rauni mai suna Ibrahim ibn Abdussalam al-Makhdumi al-Makki zuwa ga ibn Abi Dhi'bin babban malami zuwa ga Alƙasim ibn muhammad an nafi ibn jubair daga nafi dan jubair an abi hurairah radiyallahu anhu daga sayyidina abu hurairah Allah ubangiji ya ƙara masa yadda qala yace yanzu an abi an nabi sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace qala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yanzilullahu shataral layl Allah yana sauka bayan rabin dare fayaqulu ya ce man yad'uni wane ne zai roƙe ni fa astajibu la ni ko na amsa masa wa man yas'aluni wa yake da wata bukata ya gayan fa utiya ni ko in bashi wa man ni? wane ne zai nemi in soke masa in gafarta masa zanubansa fa aghfira la sai in gafarta masa fala yazalu kadhalika hatta tatarajjala shamsu Allah ba zai gushe ba a wannan yanayi har sai rana ta ɗaga ƙarin fiƙihun da ya kamata mu cire a waɗannan nassoshin hadisai shine wato <clears throat> cewa ashe da daddare idan an tashi wajen ibada waɗannan su ne jinsin addu'o'in da ya kamata ka dinga yi neman gafara Allah daga zanubanka neman baiwa ta Allah daga cikin falalarsa ka roƙi Allah duk wani abu da kake nema na falalar duniya ko lahira ka nemi gafara Allah daga zunubanka ka kuma ainihin nemi Allah maɗaukin sarki ya baka abin da kake nema waɗannan su ne muhimman addu'o'i da ya kamata duk sanda mutum ya barka cikin dare ya shagaltu da yinsu wannan isnadi kamar da muka ambata isnadi ne ba'ifi saboda Ibrahim ibn Abdulsalam kamar da al-Imam ibn ah, Hajar ya bayyana a cikin takarir cewa mutum ne mai rauni sannan shi kan shi a malamin da aka rutu daga gare shi shine Sulaiman ibn Umar ibn Khalid yana daga cikin da Ibn Hibbana ya ambace su a cikin kitabu Thiqat da wasu malamai ba su ambace su ba wannan hadisi al-Imam An-Nasa'i ya rawaito shi a littafin shi Amalul Yawmi wal Layla da Ibn Khuzaima a cikin kitabu Tauhid ta hanyar Isma'il ibn Abi Fudayk zuwa ga Ibn Abi Zaid Ashekul Albani Muhammad Nasir Din Allah ya gafarta mishi a cikin talikin da yake cewa wannan nuska a tana da wata kalma wannan hadisi na da ta kalma wadda bata tabbata ba shine cewa shamsu har rana ta fito yace to wannan lafazi ne shazi kamar da Ibn Hajar ya ambata a cikin mujalladi na uku na Fathul Bari saboda wannan lafazin ya saba ma dukkanin hanyoyin hadisin zuwa ga Abu sannan kuma ga wani mutum da muka ji wanda yana da ɗan rauni haka yana da rangwamen nagarta haddasa saboda ba za a itibari da wannan kalma a matsayin cewa ta zo a hadisin ba an dai ce ta yartafi'a sun ma yartafi ba a ce har sai rana ta fito ba قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تجتمع ملائكة الليل والنهار وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر يساجي كوني إسنادي دقى محمد ابن مصفى زواج بقية بن وليد زواج الفزاري زواج الأعمش سليمان بن المهران دقى أبو صالح السمان دقى أبو سعيد الخدري الله يقارى مسيدا أبو سعيد ينتشي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم manzon Allah yana cewa tajtami'u mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahari mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa na fi salatil fajr suna haduwa daidai sallah asubahi wato a lokacin suna zuwa a a innahu kana mashhuda ko wa qur'an al-fajr innahu kana banjuwa inna qur'ana da yawa innahu inna qur'an ba innahu ba inna qur'ana al-fajr kana mashhuda to duka mala'ikun suna taruwa su saurari sallar da limamai suke a sallar asubahi kaga an ce ne suna haduwa lokaci biyu lokacin asubahi suna haduwa ne inna qur'an al-fajr kana mashhuda lokacin la'asar kuma shine lokacin canjin aikin su lokacin da waɗansu za su karɓa wasu kuma su bayar to shine lokacin la'asar kamar da malamai suka ji lokacin asubahi kuma shine lokacin da suke zuwa su saurari karatun alqur'ani a sa'ad da limamai suke sallah a masallatan musulmai sallah asubahi malam ya ci gaba da cewa qala yace wa akhbarun nuzuli dalatun ala annahu fis sama'i dunal ard bayan da ya kawo hadisin sai kuma ya ta'alike shi da kansa yake cewa waɗannan hadisai da suke suka zo suna nuna sauka suna nuna Allah yana sauka su nuna cewa to Allah a sama yake kenan ba a ƙasa ba wannan wannan mas'ala kamar da muka sani mas'ala ce zai ta magana a kanta hadisan suna da yawa babukan suna da yawa a mas'ala ce wadda take su salaf ba su yi saɓani a kan tabbatar da ita ba sai dai kalmominsu sun bambanta wajen bayanin ya abin yake shine abin da ke ga na ibn rajab ya kawo mazhabobi guda uku na magabata game da fassarawa amma duka babu inkari babu taharifi babu ta'atili babu ta'wili sannan kuma yake magana akan cewa daga baya ne mutane suka zo wanda suke ganin wai su suna da zurfin fahimta Allah ya so zan zan ciro mana magana tana cikin tafin Ibn Rajab sharhi na Bukhari wai mutane suka zo daga baya suna ganin suna da zurfin fahimta sun fi magabata ilimi sun fi kowa ganewa shine suka yi ta wannan da warwarar da suka yi ta yi akan wannan matsala sai ga al zahabi littafi guda biyu rubuta akai akwai Kitabul Arsh akwai kuma Kitabul Al-Ulu lil Alil Ghaffar wanda ya ta kawo ayoyi Allah mai tunawa a cikin al karatun Mala Albani da ya mana Allah ya gafarta mishi nan ma haka Ibn Taymiyyah ya dosa kwararo dalilai ba ji ba gani ba daga kafa ya kawo malami wajen ɗari biyu da talatin akan wannan matsala malamai shi kuma ya ba zuwa ga mazhabobi ne ko malaman hadisi malaman fiqh malamai cikin sarakuna kai mawaka ma da sauransu to shi kuma ibn qayyim da yazo nashi to ayafi yafi komai ma asawaiqul mursala shi har aljanu sai ya kawo to ga ra'ayinsu su ba da masu waka da kowa da kowa da ma da kowanne bai kai kowa ba ba saraka daga baya ne aka zo aka samu wannan ta tabar da shi yasa Allah ya gafarta wa shaukani Allah ya mai rahama yana daga cikin zallat da ya samu da ya zo a cikin irshadul fuhul yake cewa wai wannan mas'ala ta magana akan uluwillahi uluwu zatillahi subhanahu wataala yace yana ganin tana cikin fudulul ilm wato wani ilimi wanda bai kamata a damu da shi ba <laughs> kamar me fudulul ilm kamar arudi <laughs> kamar ilimin arudi yana cikin fudulul ilm ko ka iya shi ko baka iya shi ba za iya zama malami ko mun gane eh, wannan apology to wasu ‘yan uwa su Malam Abdurrahman Umar Bagarawa da, da, su, da su wali namu na Katsina da Malam Sufiyanu ga sunan su mayin arudi ne amma arudi shi ake misali da shi a cikin fudulul ilm wanda ba dole sai ka iya shi ba hatta juhidi ma malamai suna mashi irin wannan kallon cewa sai ka san ta tajwid wannan shi ma fudulul ilmi ne almuhim shaukani yayin wannan tuntuban na harshe yana daga cikin zallaɗin shi ya ce ba dole sai an tsaya ana magana akan mas'alar saukowar Allah maɗaukin sarki a ƙarshen dare ba amma dai mu tana cikin aƙidar mu ko muna magana akan ta kamar yadda malaman mu suka yi kuma muna bin maganar sa kai. maganar magabata na farko mutanen kirki cikin sahabbai da tabi'ai da sauransu waɗanda Allah maɗaukin sarki ya yi musu ainihin gamdakatar suka zama akan tafarki na gaskiya na addini na gaskiya za mu saurara anan saboda ƙurar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi akan gaba ta ɗari biyar kenan da sha takwas ko inda ya ce haddasana Hajjaj ibn Yusuf wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah za mu yi zadul in insha Allah an jima kamar yadda muka saba